yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da hudu ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da biyu daidai da biyu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha daya wannan shine kasar na talatin da tara daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alfatwal hamawiyyatul kubra wallafa shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba a manta ba muna tsarta fariyar wadda tun daga na har zuwa na yanzu da waɗanda suka biyo bayan na ɗin suka ainihin wato samu saɓani dangane da ita wannan mas'ala mas'alar kuwa ita ce dangane da hadisi sura da ɗaya riwayar shi wadda ta zo da cewa inna allaha khalaqa adama ala suratin rahman ya tabbata a cikin hadisi sahihi wannan duk malaman musulunci sun haɗu akan ingancin shi cewa inna allaha khalaqa adama ala suratihi Allah ya halicci Adamu a bisa surar shi wannan hadisi ya tabbata saboda yana cikin Bukhari da Muslim babu shakka akan haka amma ala suratin rahman wadda kenan inda wannan lafazin ya tabbata ko in wannan lafazin ya tabbata to ya ainihin wato fassara ala suratihi kenan to wannan lafazi sai ya haifar da saɓani na farko shine shin ya inganta ko bai inganta ba aka samu al'imamu ibn Khuzaima daga cikin ƙudama'u shine malamin da ya bayyana ƙarara ya tabbatar da cewa hadisin bai tabbata ba ko kaɗan kuma in ma ya tabbata sai ya kawo irin fassarar da yake ganin ta dace aiwa hadisin <coughs> wadda wannan fassarar mun ji manya-manyan malamai daga ciki akwai malamin da ya ta'aliki a kan kitabu tauhidi na ibnu khuzaima din shine malam harras ya tabbatar da cewa wannan ta'awilin ma bai inganta ba in ma da hadisin ya tabbata domin abin da ibnu khuzaima yake cewa inna allaha khalaqa adama ala suratir rahman yace hadisi ne da'ifi munkari babu shakka akan haka sai ce to kuma koda ya tabbata to dole a yi ta'awilin shi ma'ana Allah yana da wata sura ne a wurin shi wadda da ya tashi halitta Adam sai ya halicci Adam a bisa wannan sura da take a wurin Allah malamai irin su Ibnu Qutayba addinawari a cikin littafin ta'awil mukhtalaf al-hadith suka nuna wannan fassarar gaba ɗaya ma ba daidai ba ce Naka saɓanin farko shine lafazin ya inganta ko bai inganta ba wasu sun tafi akan bai inganta ba wasu sun tafi akan ya inganta wannan saɓanin shine ya tattaro ya taho har zuwa yau mun tattauna maganganu masu ɗimbin yawa waɗanda muke ba da shawarar ka je ka same su tun daga kaset na talatin da bakwai da na talatin da takwas ko kuma tun daga na talatin da shida mun tattauna wannan mas'ala har zuwa 37 38 gashi yau in Allah so za mu karkare matsalar inna allaha khalaqa adama ala suratihi ya inganta inna allaha khalaqa adama ala suratin rahman bai inganta ba don haka maganar da ibnu khuzaima take a kai ita ce daidai a wannan zamani shine aka samu bijimin malami malam nasiruddin al-albani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ya tsaya ya ainihin wato teɗe biri har wutsiyar shi kamar yadda za ku ji ya faɗi a ƙarshen bahasin ya tsaya ne ya yi bahasi da taƙiƙi ya fito da abin ƙarara fitowar da ibn huzaima a diddunƙule ya bada abin wannan a diddunƙule da ibnu huzaima ya bayar ita ta ba da damar ƙofa wasu suke iya yin raddin maganar ita ma a dunƙule amma yadda malam nasiruddin albani ya tsaya ya farfashe maganar har zuwa yanzu da nake magana ban ga wanda ya yi bita da kullin ɗaya bayan ɗaya ya warware tashi maganar ba sai dai a sake duban matsala a dunkule a sake cewa duk da albani ya tafi akan cewa hadisin bai inganta ba ya bi ibnu huzaima akan haka ne amma dai gaskiya hadisin ya inganta saboda kaza saboda kaza sai shi kuma ya kawo nashi dalilan amma fa baya ba da ansar tattaunawa wannan da muke ta tattaunawa malam nasiruddin al-albani ya ainihin abin tare da cewa hamadul ansari Allah ya gafarta mishi ya tafi akan ingancin hadisin shi ma ya yi maganganu da albani ya zo sai da ya bi su ɗaya bayan ɗaya ka'ida kenan idan wane ya bi mas'ala ɗaya bayan ɗaya ya inganta hadisi in ka ce baka yadda ba ko ya raunata hadisi in ka ce baka yadda ba bayan ka gina naka ra'ayin sai ka dawo ka baiwa al'umma ko ɗaliban ilimi ko malamai amsar waɗancan maganganun da shi ya biya ginu a kansu don inda ya tabbata mujtahidi ne ya isa ya yi abin da ya yi kamar ibn Kuzaima kamar al'allamatul albani da makamantansu sun isa su yi abin da suka yi na raunata wannan hadisin to kai kuma ba za ka zo kawai ka dubi kai naka ra'ayin ka faɗa ka wuce ba ya zama zaɓi sanka sai ka waiwai waɗancan hujjojin nasu ka iya ba da ansa kaf a kai sannan ka ba da damar a saurare ka ba haka ba ka kawo matsala ta biyu ne kawai wane ya ce e dalili kaza kaza kaza kaza wane sai zo ya ce a'a shi dalilan kaza kaza sai a ce to koma ka ba mu amsar dalilan wancan da ya ce e tukuna sannan mu karɓi a'a ɗinka da dalilanta sai in ya zama wancan na farkon dama bai dace ya yi maganar ba wato ba shi da ahaliya ba shi da cancanta Wato wannan kuma shi kenan za a iya ɗaukar maganar wannan a watsi da ta wancan to ibnu khuzaima da nasir din al-albani suna da ahaliya su yi maganganun da suka yi to idan yanzu wani ya zo ya saba musu sai ya ba da amsar maganganun to daga cikin maganganun nan malam nasiruddin al-albani ya ɗibo maganganu masu ɗimbin yawa waɗanda a cikin silsilatul ahadisa al-da'ifa mujalladi na uku muke karanta ba ku manta ba lambar ainihin wato hadisi ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da shida lafazin da yake cewa la tuqabbihul wajha fa inna ibn adama khuliqa ala suratir rahmani azza wa jalla muka jimala ya raunata wannan hadisi ya bayyana kuma malaman da suka fitar da shi ya ɗauko maganganu masu tsawo waɗanda daga cikin maganganun da malam hamadul ansari allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu baki ɗaya ya jingina da ita akwai maganar imamu zahabi amma sai zama magana ta imamu zahabi wata magana ce daban maganar da kuma shi hamadul ansari yake ƙoƙarin ya hujja da ita wata magana ce daban misalin wannan misali ne da na taɓa muku sai ka ji mutum yana magana akan cewa ai duk abin da Allah ya kaddara ba yadda za a yi sai ya faru naka ce mai hujja sai ce saboda Allah ya ce wa ma qadarallahu haka kadari to kaga shi abin da yake dauka wa ma qadarallahu abin da Allah ya kaddara haka kadari kaddara Allah gaskiya ce haka ya fassara ayar dan haka ta zama hujja ga maganar shi amma ba haka ne ayar karatun ta yake ba fassarar ta ba haka yake ba wa ma qadarullaha haka aya ta ce wa ma qadarullaha haqqa qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay'in kafiran yahudawa ba su girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba da suka ce Allah bai taɓa wa da wani ainihin wato mutum wani littafi ba kun ga yanzu maganar da suke magana kaddara ce ita kuma ayar tana maganar wani zagi ne da wata bakar magana da wasu kafirai suka gaya wa Allah kun ga gaba ɗaya babu hujja a cikin ayar shi ne sai malam albani yake cewa fa anta tara anna kalama zahabi fi wadin fi wadin ya kai mai karatu kaga in ka dubi maganar zahabi maganar zahabi yana yin ta ne a wani bangare wa kalamu sheikh fi wadin akhar maganar sheikh al-hamad al-ansari shi kuma yana yin ta ne a wani bangaren ne. imamu Zahab yana magana dangane da asalin hadisin abu huraira ya inganta Shi ne inna allaha khalaqa adama ala surati imamu Zahab ya ce wannan hadisin ya inganta kai kuma hamadul ansari sai ka kawo inna allaha khalaqa adama ala suratin rahman sai ka ce Zahab ya inganta shi kun fahimta zahab yana magana akan lafazin inna Allah khalaqa adama ala suratihi yace ya inganta Hamad al-Ansari yana magana akan inna Allah khalaqa adama ala suratin Rahman sai yace ya inganta kuma yace zahabi ma ya inganta shi kun fahimci maganganu shine yace fa anta tara anna kalamar zahabi fi wadin wa kalam shek shaykh fi wadin akhar maganar zahabi daban maganar hamad ansari daban fa hadhihi arbaa laysa fiha ziyadatu surati rahman yace kaga dai duk waɗannan hanyoyi guda hudu kaf wanda muka kawo a ciki babu ƙarin nan na cewa ala suratun rahman wa sheikh samahahullah ce Allah ya wa malam yasuquhu yasuquha yana kwararo waɗannan hanyoyi ne taqwiyatan laha don ya ƙarfafi lafazin ala suratin rahman to kuma duk cikin lafizan abinda suke nunawa ala suratihi yana ƙoƙarin ya ƙarfafi ala suratin rahman sai ya kawo hanyoyi guda hudu waɗanda dukkansu sun ruwaito ala suratihi ne wanda wannan asali ma ba a shakka game da ingancin shi ko kun fahimta jama'a sai ce wa huwa لو تأمل فيها لوجدها تدل دلالة قاطعة على نكارة هذه الزيادة waɗannan hanyoyi guda hudu da malam ya kawo su don ya ƙarfafi ala suratin rahman da malam ya tsaya ya lura da su da kyau da ya ga suna nuni ne yanke akan tabbatar da wannan lafazin ala suratin rahman lafazi ne munkari domin kai ka ce mana ala suratin rahman sahihi ne sai muka ce me dalili sai ka ce ga wata hanya ta ruwaito ala suratihi ga wata mata biyu ala suratihi ga wata mata uku ala suratihi ga wata mata hudu ala suratihi sai mu ce to me mahalli shahid ai waɗannan hanyoyin da ka kawo madadin su karfafi riwayarka ala suratin rahman yanke suna nuni ne akan tabbatar da nakarar wannan lafazin mecece nakarar ita ce hanyoyi hudu sun tabbatar da ala surati hi hanya ɗaya ta tabbatar da ala suratin rahman allazi tafarrada bi hadhihi at-tariq bi hadha at-tariq al-wahid wa ibn lahi'a ibn lahi'a ya kadaitu da wannan riwaya shi kadai waɗannan kuma da suka ruwaito gaba ɗaya amintattu ne sun tabbatar da ala suratihi yanzu kawo waɗannan hanyoyin guda hudu ba kana ƙara ruguza kanka bane a fakaice Shi ne malam nasir dinul albani yake cewa wa huwa law ta'ammala fiha da ya tsaya ya ba da ido ya yi lura a cikin waɗannan hanyoyi la wajadaha tadullu dalalatun qati'a ala nakarati hadhihi ziyada ya ga cewa waɗannan hanyoyi suna nuni ne yanke akan cewa wannan hanyar munkara ce domin kuwa la ya'qilu an tafuta ala ha'ula'i kullihum siqat wa yahfazha misl ibn ba zai yi a ce waɗannan guda huɗun gaba ɗayansu eh wannan lafazin ala suratin rahman ya kubuce musu ba su ruwaito shi ba sai kuma ya zama ibn lahiya shine kadai zai kadaitu da wannan riwaya wa man laysa lahu wala fil wala fil mutumin da yake ba shi cikin jakuna ba shi cikin mangala ma'ana shi ba cikin jakunan ayari ba shi kuma ba cikin mangala ba ma'ana salon magana ce laraba suke sun ce haza laisa min al'ir wala min nafir laisa min al'ir wala min nafir ba shi daga cikin ayarin ba shi daga cikin masu kora ayarin wato shine hausa ke cewa banzan garke wanda cinki banza barinki banza ko kun fahimta jama'a ibn lahi'a in aka gwada shi da waɗancan amintattu guda hudu to ya dace a karin magana irin wannan a kan shi to kuma ina son ku rinka lura domin malaman ilimin jarhu wa ta'dil wallahi in baka rayu a duniya irin wanda suka rayu ba sai su kai ka su baro ka wata rana sai ka ji sun zabtara wani sun zubar da shi kaf wata ran kuma sai ka ji sun ɗaga shi sai ka ce sun yi tufka da warwara a'a idan aka ce wannan yaro da ya haddace inna a faina kalkausar ya yi ƙoƙari ya yi na ɗaya ya yi kaza ya yi kaza a cikin yaran ajinsu kenan ba yaron da ya iya kawo lafiya ya hadda irin tashi don haka sai a ce ya yi na ɗaya sai a jinjina mai idan aka zo kuma aka haɗa shi da wani gangaren alaramma mahaddacin ƙur'ani gaba ɗaya sai ka gance ka dalla waye wannan yaron dalla ku tashe shi to ka zo sai ka ce a ah, yanzu kuka ce kuma ya fi kowa haka malaman hadisi suke sai ka ji wata ran abdullahi ya tambayi baban shi imamu ahmad ya ce hushaim ma za ta kulu sai hushaim sai ya ce hushaim siƙa sai dan ya ce hushaim sai ya ce aqulu laka thiqa nace maka amintacce ne ko kana shakka ne kaga magana ta ƙare Lannan sai shi ɗan abdullahi sai ce baba eh tsakanin wane da hushaim me za ka ce sai ce wa man hushaim waye kuma hushaim wato in an gwada shi da wane don ka ɗauka ibn lahi'a gaba ɗaya in ya ruwaito hadisi hadisin shi ya mutu a'a akwai inda hadisin shi ke mutuwa akwai inda hadisin shi yake tashi ya zama hasan akwai inda hadisin shi yake zama sahihi to kaga dole ne sai ka lura wata ran hadisin shi zai iya zama ba'ifi idza tafarrada ɗaya kenan ya zama kuma ɗalibin da ya ruwaito ba cikin ɗaliban da aka tabbatar sun yi karatu wurin shi bane kafin ya samu wannan matsala ta tagayyum wata rana hadisin shi zai iya zama hasan izarawa rawa ma a ghairihi fa salimat riwayatuhu wata rana kuma hadisin shi zai iya zama sahihi in aka samu kamar irin su Abdullahi ibn al-Muqri ko Abdullahi ibn barak. ko kuma abdullahi ibn wahab su ne almajiran shi kama hadisin tsefe yatsu a alwala yatsun kafa a alwala da ɗan ƙaramin yatsa na hannu ma'ana ka sa yatsan ka ɗan ƙarami na hannu ka rinka sakutar tsakanin yatsun ƙafafuwanka abdullahi ibn wahab shine ya ruwaito wannan hadisi daga abdullahi ibn lahi'a a ƙarƙashin haka hadisin ya zama sahihi saboda haka jama'a kun ji malam yake cewa wa yahfadu misl ibn lahi'a wa man laysa lahu fil 'iri wala fil nafir wa inni wallahi muta'ajjibun min ash-shaykh ghayat al-'ujub kayfa yasuqu hadhihi ar-riwayat naqalan an zahabi yace wallahi ina mamakin malam Hamad la ansari matukar mamaki yaushe za a ce malami irin ansari ya kwararo ire-iren waɗannan riwayoyi ya ciro su ne daga imamu zahabi wa huwa a halin shi zahabi din qad saqaha ya kwararo waɗannan hanyoyin ne guda hudu li taqwiyatil hadith sahih saboda ƙarawa hadisin nan ingantacce ƙarfi shine wanne inna allaha khalaqa adama ala suratihi to imamu zahabi ya kwararo waɗannan hanyoyi ne don ya ƙara wancan ƙarfi الذي ankarahu malik bi المقدام miqdam داود الواهي alwahi wanda malik yayi inkari a riyawar miqdam dan wannan mutum mai rauni nan kuma wata magana ce malam albani ya sake saki maganar ita ce mun yi bayani a baya cewa lafazin da imamu malik ke inkari shine lafazin inna allaha khalaqa adama ala suratin rahmani amma sai aka samu wani mutum mai suna almiqdamu dan dawud mutum ne mai rauni sai ya ce imam malik yana inkarin inna allaha khalaqa adama ala suratihi ne a halin ba haka bane daga nan za a gane wannan hadisi in ba an samu malamai irin su dini din ba Allah a iyakar bincike kaf da yi a cikin kudama'u da mutaakhirina da mu'asirin ba wanda ya tsaye wa hadisin wannan fidar duk abin da ake nema game da inganci ko rashin inganci da bayanan nan ya gama feɗe su don haka zai dawo zai yi abin da ya saba yakan yi kuma gaskiya ce so da dama sai a ce yana zugugu ta kanshi wallahin albani ya zugugu da kanshi ya yi gaskiya domin ya faɗi wata haƙiƙa ne wadda ba don ya nuna shi wani ba ne sai don yana jan hankalinka ne ka gane irin kwalitin abin da ya gabatar maka wanda ba za ka je ka same shi a wani wuri ba amma sai ka natsu za ka iya gane haka wa sheikh afanallahu wa iya ya ce to Allah ya tsare mu da malam ya suquha litaqwiyatil hadithil munkar sai gashi yana kwararo waɗannan hanyoyi don ya ƙarfafa asalin hadisi sahihi shi kuma sai ya ɗibo su ya kwararo su yana ƙarfafa hadisin da yake munkari wa inna mimma yu'akkidu anna adh-dhahabiyya كلامه في الحديث الصحيح وليس في الحديث المنكر أنه قال في آخره بركتي وتمغنى ودى ذاتك أرفقك تيوى ذهب ينا مغنى ني أكن حديث إن الله خلق آدم على صورته باينا مغنى بني أكن حديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن da ya gama maganganun barkaji ya ce sai ce wa qalal kausaj kausaj almajirin imamu ahmad ne ya ce samitu ahmad ibn hanbal na ji ahmadu ɗan hanbal yana cewa hadha alhadithu sahihun wannan hadisi ingantacce ne to bari mu ji wani hadisin ne kausad ya ce imamu ahmad ya faɗi wannan maganar sai zahabi ya ce kultu ni zahabi sai na ce wa huwa mukharrajin fi sihah wannan hadisi yana nan an fitar da shi a cikin sihah yana nan a cikin sahih al-bukhari sahih muslim sahih ibnu khuzaima sahih ibn hibban to wannan hadisin kenan ake magana inna allaha khalaqa adama ala suratihi yanzu da wannan magana in ka natsu da kyau za ka gane hata hayaniyar da suka yi ta yi har a intanet ga ta nan din na zo da ita an ta wannan hayaniya akan ahlulhadith.com hata hayaniyar da suke yi cewa ai imamu ahmad ma eh ya inganta wannan hadisin ba fa ala suratin rahman ya inganta ba ala suratihi ya inganta gashi kausai ya ce na ji ahmad yana cewa wannan hadisi sahihi ne zahabi sai ya ce ai dama yana nan a cikin bukhari da muslim da sauran littattafai to sai a duba wanne ne ke cikin bukhari da muslim ala suratihi ba ala suratin rahman ba ashe ala suratihi ne imamu ahmadu ya inganta ba ala suratin rahman qultu sai malam nasir din al-albani ce fa qawluhu wannan maganar ta zahabi ya dulluna ala amrain tana nuna mana abubuwa biyu al-awwal abu na farko annahu ya'ni al-hadith sahih wato shi imamu zahabi yana nufin hadisin ingantacce li'annahu huwa al-mukharraj fi sahih domin shi aka fita a cikin ingantattun jafai kama sabaka minni kamar yadda bayani na ya gabata wal akhar magana ta biyu annahu huwa al bi tashih ahmad al mazkur ashe shi wannan hadisin ala surati shine wanda ake nufin imamu ahmad ya inganta falam yabqa bi yadi illa tashiha ishaq yanzu ba wata hujja da ta rage a hannun kuma malam hamad al sai ingantawar ishaq dan rawiya amma dai ta imamu ahmad mun ji cewa ba hadisin ala suratin rahman bane hadisin ala suratihi ne gashi wannan ya tabbatar da cewa imam ahmad ya inganta hadisin ala suratihi ne kuma ya tabbatar cewa saboda shi ne a cikin bukhari kamar yadda zahab ya tabbatar to yanzu me ya rage da hamad al-ansari ya ce malamai biyu cikin kudama sun inganta shi ya ce imamu ahmad da ishaqa shine mala albani ya ce to Imam ahmad ya tabbata ba hadisin da kake inganta inganta ba yanzu saurawa saura ishaqa sai ce faminal mumkin to kuma ta iya yiwuwa an ya kuna zalika fahaman minhu walaisa riwaya fahimta ce Hamad Ansari ansari yi cewa Ishaqa dan Rawiya ya inganta wannan hadisin ba riwaya ce yake da ita ba yanzu can da muka ji Kausaj almajirin Imam Ahmad ya ce sami'tu Ahmada ibn Hanbal yaqulu hadha al-hadith sahih wannan ita ke kiran riwaya almajirin shi ne ya ji daga gare shi amma nan abin da malai yake cewa dangane da ishaqa dan rawiya ta yi imamu a shi hamad al-ansari maganganun da ya karanta ne ya fahimci haka malai yace wallahu a'lam Allah shi ya fi sani cece hujja hamad al-ansari game da dangantawar shin wata riwaya ce ya gani ko kuwa fahimta ce amma dai mala albani ya ce abu mafi abu mai yiwuwa ne ya zama fahimta ce kawai wannan magana ne ma ita nafi gamsuwa da ita dan duk inda ka je kana karantawa haka ake hada maganganun kawai sai a ce imamu ahmad da ishaq dan rawiya sun inganta shi to kuma duk wanda ya san rayuwar imamu ahmad da dan da ishaq dan rawiya ya san daga lokacin da abota ta faru a tsakanin to sun waye gari fatayoyinsu da ingantawa da raunata hadisansu galibi yakan zama ɗaya saboda in wannan zai faɗi magana sai ya nemi shawarar wannan sai su tattauna don haka maganar da wannan zai sai ta zama ita ce wancan zai yi jama'a kuna fahimtar waɗannan abubuwan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya taimaka sai kuma malam ya ce khamisan na biyar wa akhiran wanda kuma ita ce magana ta ƙarshe قرن الشيخ الحافظ الذهبي والأسقلاني مع أحمد وإسحاق في تصحيح الحديث يتي وتمدنا كما إتتي شيخ أماد الأنصاري يا هذا الإمام الذهبي da al'imamu ibn hajar Al-Askalani tare da imamu ahmadu da ɗan ishaqa wajen inganta hadisin ya haɗa su gaba ɗaya ce sun inganta hadisin hadisin shi ala suratin rahman fa wa jawabi alaihi malam nasiruddin ya ce amsa ta da zan bayar a kan shi ga shi hamad al-ansari akan wannan magana anna kalam zahabi Nisa, sarihan fi zalika ya kamata a gane da gane imam Zahabi zahabi bata fito karara ba game da cewa yana inganta hadisin ala suratun rahman ba bar zahiruhu annahu ya'ani al sahih a zahirin magana imam zahabi ma dai kun fahimci maganganun da muke ta karantawa tana nuna me imamu a'a az-zahabi yana inganta hadisin ala suratihi ne wa amma ibn hajar fa umdatu shaykh fi zalika qawluhu to ibn hajar fa mecece madogara hamad al-ansari game da cewa ibn hajar ya inganta wannan hadisin madogarar shi ita ce imamu ibn hajar ya ce rijaluhu thiqatun mazajen hadisin amintattu ne wa kada alimta mimma sabaqa anna hadha la ya'ni sihha daga bayanan da suka ta kai mai karatu da saurare ka koma kasar na talatin da 38 na baya mun tattauna wannan mas'alar a inda har muka yi ishara zuwa ga muqaddimar tamamul minna da kuma kasusuwan da muka yi karatun da ke nuna cewa cewar rijaluhu thiqat ba ingantawa bane na fata an gane anna hadha la ya'ni sihha wannan baya nufin ingantawa walau sallamna jadalan annahu sahahahu ko da dan mu sassauta wa jayayya mu ce to mun yadda imamu zahabi ya inganta shi huwa aw ghayruhu shi imamu zahabi din koma wani shi Waye shi ibn hajar din koma wani shi kulna sai mu ce hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujja ku kuna da gaskiya akan inganta shi in ma mun yadda ibn hajar din ya inganta sai mu ce aje ibn hajar din ya inganta dan ibn hajar ya inganta shi annabin hadisi ne shi malamin hadisi ne zai iya faɗin magana ta zama daidai zai iya faɗin magana ta zama kuskure in ya faɗi sai an duba dalili to ya kawo dalilin shi in kai kuma ka goyi bayan shi kawo dalili a madadin shi tun da shi ya rasu ko kun fahimta shi ne ce ko da mun sallama imamu ibn hajar ya inganta hadisin sai mu ce to aje cewa da ya rijaluhu siqatun aje amintawa ce ingantawa ce me dalili don bimujarrabin cewa rijali fi katun kadai bai isar ba domin mun ji daga cikin mazajen nashi akwai ibnu lahi'a allazi tafarrada bi hadhihi ziyada to kaifa yakunu ibnu lahiya fiqa ma'ana karati hadhihi al-lazza ma tafarrudihi fiha wa huwa man huwa idza khalafa malan yake cewa wa khulasatu tanbih a takaicen dai wannan faɗakarwa da nake anna shekha hafizahullah haka qaulain muta'aridain fi hadisi ala suratul rahman malam hamad al-ansari ya ba da labarin maganganu biyu ne waɗanda ke karo da juna a cikin wannan hadisi da yake magana ala suratul rahman duna tarjihin bainahuma siwa mujarradid da'wa ya kawo maganganu biyu suna karo da juna wannan tana cewa ingantacce wannan tana cewa bai inganta ba ba tare da ya karkata zuwa ga ɗaya ba in ba kawai da ainihin mujarradin da'awa ba ya karkata zuwa ga cewa mai hadisin ya inganta amma menene ya kai shi ga wannan karkatar da'awa ce kawai amma bai fede biri ha wutse shi ba wa zakara lahu tariqaini ba'isaini munkaraini duna an yujiba an asbabi ba'athihima ya ambaci ga hanyoyi guda biyu masu rauni waɗanda suke dukkan su munkarai ne bai kuma bayyana dalilin rauninsu ba bal auhama anna lahu turuqan kafira ya taqawwa biha sai kawai ya nuna cewa hadisin yana da wasu hanyoyi masu yawa waɗanda za su ƙara mishi ƙarfi wa hiya fil waqa mimma yu'akkidu wahanuhuma inda al'arifina bi hadha al-ilm sharif waɗannan hanyoyi da malam yake ishara a wurin malamai masana wannan ilimi na hadisi mai ɗaukaka wa tarajin ruwatihi da kuma tarihin masu riwayar hadisin a haƙiƙanin al'amari waɗannan hanyoyin kawai suna ƙara wa hadisin rauni ko kun fahimta madadin su ƙara mai ƙarfi rauni za su ƙara wa hada bi khilafi ma sana'a shaykhul islami rahimahullah fi kitabihi naqd at-ta'sis ibnu taymiya ma ya tafi akan inganta wannan hadisi ala suratul rahman to amma shi kuma hanyar da ya dauka sabanin hanyar da hamad al-ansari ya dauka fi faslin fasli guda ne aqadahu fihi li hadha al-hadith wanda ya kulla wannan fasli domin wannan hadisi bi ahadi alfazihi sahiha da ɗaya daga cikin lafuzan shi ingantattu inna allaha khalaqa adama ala suratihi ibnu taymiya ya jawo wannan lafazin sai ya kulla fasli don ya sharhin wannan hadisin arsala ilayya suratan minhu mala albani ya ce ba'adul ikhwan wani daga cikin yan uwa ya foto stad na wannan ainihin wato bangaren littafi ya aiko mini jazahullahu khairan Allah ya ainihin saka mishi da alkhairi abin da ya faru littafin ta asisi jama'a har yanzu ba a buga shi cikakken shi ba har yanzu ba a buga shi cikakken shi ba an fara buga wani juzi'i nashi sauran juz'an ba a buga ba to juzi'in da aka buga kuma a cikin shi ba a kai kan wannan matsalar ba har zuwa yanzu da nake magana to sai ka kaddara wannan magana da albani yake yana yin ta ne wajen shekara fiye da talatin da ta gabata kaga ashe a lokacin ma mai yiwa juzi'in ma da aka buga ba a buga shi ba a wancan lokacin wato abin da nake son ce littafin na ta'abir a wannan lokacin da albani ke maganar ba a buga shi ba a zahiri daga baya aka zo aka buga wani bangare nashi wanda har yanzu bangaren da aka buga ba a kawo bangaren da ibnu taymiya ya wannan sharhin ba ko kun fahimta sai yake cewa fa inna ibnu taymiya ma a kaunihi a kalama fi zikri ta'wilatil ulama ila huwa ma qaluhu ibn taymiya tare da cewa ya tsawaita ambaton maganganu da fassarori da ta'awilance ta'awilancen da malamai suka faɗi akan ma'ana ala ala suratul rahman fi marji damir suratihi da yazo yana fassara damirin nan na suratihi inna allaha khalaqa adama ala suratihi allah ya halicci adamu a bisa surar ibn taymiya ya tsawaita maganganu wa kala aidan kalam ibn khuzaimah bi tamamihi fi hadisi tarjama ya kawo ainihin maganar ibn Khuzaima gaba ɗayanta dangane da maganganun da ibn Taymiyyah ibn Khuzaima yayi akan hadisi tarjama hadisin da Malam Albani ke takhariji ala suratir Rahman din wa ta'awilihi iyahu da kuma ta'wilin da ibn Khuzaima yayi wa hadisin in sahha in har wannan ta'awulin shi kanshi ya inganta in ba kuma ta ba shine ta'awulin da muka ce ibn khuzaima ya ce ala suratin indallahi Allah yana da wata sura a wurin shi ne da ya tashi halitta Adam sai ya halitta Adam a bisa wannan sura muka ji cewa ibn qutaybah tadinawari da malam harras sun tabbatar da cewa wannan fassarar kuskure ce ba daidai ba ce shi yasa malam albani ya ce in sahha in wannan ta'awilin shi kanshi ya inganta ma'ana shi kanshi ta'awilin gaskiyar lamari bai inganta ba faradda alaihi ta'awil sai ibnu khuzaima ya raddin wannan tawili da ibnu khuzaima ya wa sallama lahu tad'if amma wajen raunatawar da yawa hadisin sai ibnu khuzaima ai ibnu taymiya ya sallama wa ibnu khuzaima game da raunata hadisin walam yata'aqqabhu birradd bai biyo bayan shi da yi mishi raddi ba li'annahu domin shi ibn taymiya ya alamu ya san Allah sabila ila zalika babu wata hanya da zai iya bin ya raddi ga ibn Khuzaima kama ya tabayyana lil qari kamar yadda mai karanta wannan karatu a cikin silsilar da'ifa zai iya ganewa min hadha takhrij daga wannan takhriji wa tahqiq da wannan tantancewa ولهذا kuntu awaddu li sheikh ansari don haka na so a ce shi hamad al-ansari Allah ya sahih al ina ma da bai inganta wannan hadisin ba haka na so wa huwa da'ifun min tariqaihi domin wannan hadisi mai rauni ne ta dukkan hanyoyin guda biyu waɗanda shi kan hamad al-ansari ya kawo wa matnuhu munkarun sannan kuma matanin munkari ne bi mukhalafatihi min ahadisi sahiha saboda shi wannan matanin ya saba wa hadisai ingantattu nas'alullaha ta'ala lana wa lahu at-tawfiq wa sadad fil qawli wal amal da karshe malam albani ya ce muna roƙon Allah ya datar da mu ya datar da shi malam hamadu ansari Allah ya sa mu yi game da maganganunmu da ayyukanmu wa an yahshurana fi zumratil mukhlisina as-sadiqina kuma Allah ya tashe mu cikin tawagar masu yin aiki don Allah masu yin aiki kuma da gaskiya yau la yanfa'u malun wala banun ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su amfanar ba illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya je wa Allah da lafiyayyen zuciya kun ji ƙarshen wannan ta haƙiƙi tun daga shafi na ainihin wato 316 har zuwa 322 shafuka shida daga cikin littafin silsilatul ahadis abba'ifa a mujalladi na uku to yanzu wannan ta hakikin kamar yadda nake cewa ta hakiki ne wanda yake ba inda za ka je ka same shi duk inda za je su ma sai dai su koma su ne maka ishara koma can waɗanda ba su gamsu ba kuma ba su yarda ba su kuma sai dai su yi raddi a dunkule ina fata an gane don haka bari ku ji daga cikin maganganun da wani malami ya faɗi shi kuma gashi a cikin littafin shi mai suna a hadisul aqida al-mutawahhamu ishkaluha fi sahihain jam'an wa dirasa تأليف ibnu muhammad ابن محمد gashi wannan littafi yana magana hadisai ne da suka zo a cikin bukhari da muslim hadisan da suke magana akan aƙida waɗanda ake ganin su da kansu hadisan su da kansu hadisan suna da rikici wannan malamin kuma ya sake rubuta wani littafi don karka ruɗe a hadisul aqida allati yuhimu zahiruha at-ta'arud fi hadisan aqida waɗanda guda biyu ne ko fiye da biyu a cikin bukhari da muslim wanda a zahiri ana ga suna karo nan ka kiyaye hadisan cikin bukhari da muslim waɗanda ake ga suna karo da juna nan kuma hadisan cikin bukhari da muslim waɗanda suke da rikici su da kansu ba sai an haɗa su da wasu ba can an haɗa su da wasu shine rikicin nan kuma shi hadisin ne shi kaɗan ka karanta sai ka rikice kamar me kamar wannan inna allaha khalaqa adama ala suratihi na fata an gane wannan malamin ya tattauna maganganu gashi ya ce al-mabhath al-awwal khalqu adam ala suratihi wa fihi arba'a matalib al-matlab al-awwal siyaq al-hadith المتوهم إشكاله وبيان وجه آه، الإشكال المطلب الثاني أقوال أهل العلم في هذا الإشكال المطلب الثالث الترجيح المطلب الرابع في بيان معنى قوله فيأتيهم الله في سورة غير سورته التي يعرفون kun ji tattaunawa da malamin yayi to amma waɗannan tattaunawar jama'a duk da za mu faɗi a tsakankanin karatuttukan nan namu tun daga na yau da wanda aka yi a baya na talatin da takwas da na baya da shi na talatin da bakwai da na can baya talatin da shida duk mun tattauna maganganun galibi Tana buƙatar yanzu a matsayinka na ɗalibin ilimi ka ɗau littafin ka karanta ni ni abin da nake so zan karanta mana da ya zo ƙarshen bahasin shi bari ku ji shi kuma abin da ya ce ya ce a hashiya ne a ƙasa ya ce kataba sheikh hamad ibn muhammad al-ansari ibn muhammad al-ansari rahimahullahu ta'ala maqalatan fi mujallat al-jami' salafiyya fi dhil qa'da yace babban malami hamad al-ansari Allah ya ji kanshi ya rubuta wani article wato wani takaitaccen jawabi a cikin mujallar jami'ar salafiyya wadda ta fita cikin watan zulqa'ada hijira na da dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da shida na fata an gane idan ka lissafa za ka ga yanzu shekaru talatin da biyar kenan daidai tunda yanzu muna cikin watan zulqa'ada shekara talatin da biyar daidai da sa gabata almujalladu samin al'adadin rabi a mujallabinta na takwas adadinta na hudu bi taken makalar tashi article din nashi ga taken shi ta'arifu ahlul iman bi sihhati hadisi suratul rahman sanar da ahli masu imani game da ingancin hadisin surar Allah mai rahama kun ji sunan littafin sahaha fihi hadha hadis a ciki Hamad al-Ansari ya inganta wannan hadisi wa radda ala ibn Khuzaimah fi ta'alilihi lahu ya kuma yi rabbi da ibnu Khuzaima game da illan shi da ibnu Khuzaima yi wa naqala hadhihi al-maqala الدكتور علي ابن ناصر الفقيهي malam nasir faqihi shi kuma ya dauko wannan magana ya sawo ta fi hamishi kitabu sifat bi ta haƙiƙihi ta littafin kitabu sifat na dara kutuni sai ya ɗauko wannan magana sai ya kawo ta malam ali nasir fakihi ya gamsu da wannan magana ta hamad ansari ya kuma goyi bayanta ina fata an gane a cikin shafi na hamsin da takwas zuwa na sittin da biyu فكتب الشيخ albani رحمه ta'ala تعالى ردا على هذه المقالة shi ko mala albani Allah ya ji kanshi sai rubuta mai da martani ga wancan article waccan magana da aka rubuta a mujalla wa zalika fi baili tad'ifihi li hadha alhadith wa nusratihi li ta'lil ibn khuzaimah albani ya rubuta wannan jawabi ne a ƙarshen raunata ainihin hadisin da yayi da kuma goyon baya da ya nuna wa ibn khuzaima da ya raunata wannan hadisi fi silsilatul ahadith da'ifa a silsilar da'ifa mujalladi na uku shafi na ɗari uku da sha tara kun ji wannan ko fa kataba sheikh hamud at-tuwaijiri sai kuma aka samu wani malami a Sheikh Hamid Tuwaijin shi kuma a Riyadh yake rahimahullah Allah ya gafarta mishi sai ya rubuta risalatan wani littafi bi unwani aqidati ahlil iman sunan littafin kenan aqidar masu imani ka bambance مقالة حماد الأنصاري سنن تعريف أهل iman littafin حمود التويجر sunan shi عقيدة أهل iman. fi khalqi adam ala suratir rahman radda fiha ala tad'if ibn khuzaima wal albani li hadha al hadith hamuda tuwaijiri a cikin wannan littafi yayi raddin raunatawar da ibnu khuzaima da albani suka wannan hadisi wannan ainihin littafin kai tsaye zaka jawo shi a cikin ahlul hadisi.com da ka sanya shi a cikin search bar ta'arifu ahlul an makala kenan sai kuma littafin a halin iman da ka sanya zaka jawo shi kai tsaye a cikin intanet da kuma sauran tattaunawar da aka yi ina fata an gane to kun ji Hamad ansari ya yi raddi ga Ibn Khuzaima Albani ya yi raddi ga Hamad ansari ya dawo da magana Ibnu Khuzaima ita ce ita ce daidai na fatan kun gane hamuda tuwaijiri ya zo raddi da albani da ibn khuzaima ya dawo da maganar hamad al-ansari ya ce ita ce daidai ثم كتب abdullahi عبد الله الدويش wani malami shi ma abdullahi duwaish ya rubuta risalatan bi unwan ya rubuta littafi shi ma da taken difa'u ahli sunnati wal iman kariyar da ahalis sunna masu imani suke bayarwa an hadisi khalqillahi adama ala suratin rahman shi kuma radda fiha ala ibn khuzaima ya raddi akan ibn khuzaima wa kaza ala albani hakanan ya raddi ga ainihin albani fi raddihi ala sheikh hamad al ansari game da raddin da albani wa hamad al ansari menene Dr. Sulaiman yake cewa shi sai ya ce rahimallahu aljami' Allah ya ji kansu gaba daya wa askanahum fasiha jannatihi kuma Allah ya zaunar da su aljannan nan tashi alwatacciya. fa kulluhum nashidun lil haqq kowannen su yana cigiyar ina gaskiya take ne yabi harisun ala sunna kuma yana bin sunna ne yana kwaɗayinta zabbun ala hiyadul aqida aqida yana kuma ƙoƙarin kare tafki ne na aƙida kada wani abu ya gurɓata ta na nahsabuhum kazalika haka muke musu fata kuma haka muke fatan haka muke musu wallahu hasibuhum amma Allah shi yafi kowa sanin su da yadda zai musu hisabi wala nuzakki ala Allah ahadan amma ba ma tsarkake kowa dai a gaban Allah amma mu abin da muka fahimta ke wannan maganar ba ta nuna fa ya dawo ya goyi bayan albani shi wannan doktor suleiman. doktor suleiman shi kuma yana tare da su Hamad al-Ansari da Hamuda Tuwaijiri da Abdullahi Duwaish amma duk da haka bai zargi albani da zindiƙanci ba bai zargi albani da ƙin sunna ba don me ya san cewa albani ahli sunna ne albani kuma yana da ahaliya yana a cikin wannan abin da ya magana sai dai a iyakar fahimtar shi shine shi doktor Suleiman. bai gamsu da wannan maganar da albani ya baya duwaish sai kuma aka samu wani shi kuma daga ainihin wato jami'a ta kasu shi kuma a sheikh Dr. bandar ibn nafi al-abdali shi kuma sai rubuta hadisu sura riwayatan wa diraya to shi kuma sai tattaro maganganu waɗannan malaman kaf sai musu raddi sai dawo kawai sai tabbatar da magana albani ya ce don magana albani ba ta buƙatar sai an ƙara mata wani abu ita ce daidai kawai waɗancan ɗin ya biya Ga gashi daga ahlulhadisi.com na sauke ne kwafo shi saura gashi nan kwafi ne makaranta wanda yake da bukata sai ya karanta to kun da malamai suke aikinsu barin ɗan ƙara ta'aliki kamar yadda ne a wancan karatu na ce babu wani malami sai wata ran yayi raddi sai wata ran an yi mishi kamar yadda imam malik yake cewa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yaruddu wa la yuraddu alaihi annabi shi yake iya wani raddi ba a yi mishi raddi domin yi mishi raddi kafirci kuma babu wani wanda ya ce yi wa malami na ahlus sunna raddi dalili ne akan an kafirta shi sai dai in a garin raddin a kafirta shi babu kuma cewar saboda shi malamin ahli sunna ne ba za a yi mai raddin wata mas'ala ba sai dai raddin yana buƙatar ka tsaya ka lura ka yi taka tsantsan raddin ya zama dole ya zama sai an yi a jama'a ko sai an yi a rubuce ko ka zai isar in ka same shi ko ka tattauna kai da shi dole za ka dubi wannan amma bin zai wa albani raddi albani zai wa bin baz raddi duk da haka suna nan a malaman ahalus sunna wawa ne kawai zai kalli cewa don menene bin ba zai cewa albani kaza ya san albani kuwa ya fi ka sani shi don menene albani zai wa bin ba kaza ya san bin ba kuwa ya fi ka sani shi sau da haka na kawo mana hatta maganganu da sukan faru na raha albani yana tuka mota shi da wani ɗalibin ilimi sai ya firgi mota a guje sai wannan ɗalibi sai ce ka, amma na ji bin baz yana cewa duk wanda ya taka mota ta wuce ɗari da ashirin in aka yi haɗari to ya yi kisan kai sai albani ya ce da'ahu ko da'aha fa innaha a ama fatawar makaho ce don baya gani ne shi ya wannan fatawar wannan menene rabbi ne amma wannan baya so abinda ake so mutane su gane musamman ɗaliban ahlus sunna waɗanda su a Najeriya kai bala'o'in da suka faru tun lokacin kabalu da sadalu da bala'o'in da suka faru lokutan da aka yi ta rikicin izala da ɗariƙa su abin da suka fahimta raddi ƙura ne raddi wani abu ne wanda in kai ka more na don ka ci uban shi ne to malaman musulunci ba su taɓa ɗaukar raddi a matsayin haka ba ana raddi ne domin gyaran addini fatan wanda kuma ya kauce ya dawo kan hanya shi yasa raddi din a cikin wani darasi mai muhimmanci a cikin durus na ainihin usuluddin wa da'awa suke saka shi a cikin at-ta'amulu ma'an nas ku kiyaye akwai littafai da malamai ke rubutawa at-ta'amulu ma'an nas ina jin ga wani tafi nan ku duba mana shi التعامل مع الناس هو فقه التعامل مع الناس Ah. gashi fiqhu ta'amuli ma'an nas gashi malam abdul aziz ibn fawzan ibn salih al fawzan استاذ الفقه المساعد في كلية الشريعة بالرياض يا أكي معاملة دا متاني ما لما يا أكي معاملة دا سو ودن دا سكا متو ودن دا سكا دا ري to mu kawai abinda muka sani single line muka sani shine duk wanda ya fatawa ya saba maka to shi kenan matsala ta faru tsakanin kai da shi har abada wai dan menene zai fatawa ya saba maka na kawo misalai masu ɗimbin yawa a baya dole ne ɗaliban ahli sunna a karantar da su ilimi a najeriya wannan hayaniya da za a zauna ana musu riyadu salihina ko min hajjil muslim ko bulugul maran ko umdatul ahkam na'am idan malami ne zai karantar gogagge fa a cikin waɗannan littafin zai karantar da ɗalibai manhajiya ta ahli sunna domin ba karatun ba amma mu matsala shine asalin karatun ne ake ta biya wa mutane madadin aka zo aka karanta musu ya ce yanzu kun ga wannan hadisi yana karantar da mu yaya manhajiya ahli sunna take akan kaza tare da cewa asali hadisin an zo ana karanta shi ne a babin azumi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shigo gida wurin matan shi sai ya ce hal inda kun shay akwai wani abu a wurinku ce uhdiya lana haisun eh an dai ka mana wani dan abinci ga gashi kaza kaza kaza ce arinihi to nuna mini shi miƙo mini shi kawo fa akala wa huwa sa'im sai ya ci shikenan ce yanzu wannan hadisi yana nuna idan mutum ya ɗauki azumin nafila to yana da ikon zai iya karya shi daga baya abinda hadisin ke nuna kenan abin da yasa kuma mai bulogul maram ya kawo shi kenan jama'a kun fahimci haka eh kun fahimci haka eh suna sa ido za a wuce hadisi na biyu sai malamin ya ce to ku saurara yanzu kun ga wannan hadisi ya nuna yadda ake mu'amala da mata in ka zo cikin gida ga yadda za ka yi magana da mata akwai kaza a gidan nan cikin ladabi ke kuma kin ji yadda ake mu'amala da miji madadin shi in yana da yaƙinin yayo ce nan wannan abin zai zo ya ce akwai kaza a gidan nan ba zai zo ba ashe ya san bai kawo ba ne amma ya san duk da bai kawo ba akwai yiwuwar dabarun mata ko ta ɗan yi wani abu haka ne ko ba haka ba dan haka sai ce ko akwai wani abu gidan nan me ta ce sai ta ce eh ga wani abu an kawo mana sai a ce to kai ka ji yadda ake magana da mata ke kuma mijinki ko da kin kwana uku bai kawo ne ba kina jin haushi sai ya zama mahaifiyarki ta kawo wani ɗan sama bita kin tuka sai ya zo ya ce gidan nan ko akwai wani abu sai ki ce eh gashi baka ta kawo mini son bita mun tukawa yara gashi da ragowa sai ka ce kun ga abin da hadisin ke karantarwa hadisin abin da ya zo da shi daban amma a ciki saboda albarkar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga an samu mai fiqhu ta'amul ma'an nas sai ka ce dan haka daga yau kar ka zo cikin gida kana nunkufurci saboda kai ka san baka kawo ba kuma ka shigo gidan ka san cewa babu a iya saninka ka zo haka siddan ka rikita mutanen gida yunwa ce ke damun ka da fatara da talauci eh ka zo ka jawo wata matsalar da za ka yi saki ka ji yadda ya kamata ka yi ke kuma idan mai gidan ya zo ya yi magana ba ba habaici zaki ba ki ce yi mana yi wanda ka kawo ba yi eh akwai wanda ka kawo imana banza kawai to uwa ta ce ta kawo wannan sai ka ce ba haka ake so kun gane jama'a so asali bulugul maram din ba shine ne nake suka ba karanta hadisan ba su ne amma karantar da hadisan ne ake yi ba a bisa manhajiya ta ahlus sunna ba in ba haka ba ahlus sunna imam al-bukhari ya rubuta sahihul bukhari mu ne muke kallon sahihul bukhari a irin kallo irin namu littafin hadisi imam amma bukhari baya kallon littafin shi a matsayin littafin hadisi yana kallon shi a matattara ce ta komai dan haka ya sanya mishi aljami'u sahih me yasa saboda a ciki akwai tafsiri a ciki akwai hadisi akwai fiqh akwai tarihi akwai lugha a ciki akwai komai a ciki dan haka bulugul maran kana kallon shi littafin hadisi ne ko littafin fiqh hadisi ko ma yaya ne amma a cikin bulogul maram har tafsirin alkur'ani za ka iya karantarwa amma da yake galibin mu tuka ma ƙasan nan ba ni bakin ba ka fassara ne shi yasa in ana karatun eh, risala bangaren fiqh aqida ba ta shigowa in ana karatun bangaren aqida fiqh ba ya shigowa saboda kai karatun ake ta yi kawai juye ban ta da ya baka baki kawai ka karanta shi kenan saboda haka ku gane manhajiya ta ahlus sunna ta lazimtar da me na farko ka sanya za ka mu'amalanci malamai malaminka ya za ka mu'amalance shi yanzu ba ku ji magana da na faɗi ɗazu ba abdullahi ɗan gidan imamu ahmad a cikin jama'a ne in zai yi tambaya amma baya adresin imamu ahmad da yadda sauran suke yi su ne suke cewa aba Abdullahi? baban abdullahi shine bahaushe zai ce ala ta malam ko ala jikan mallam amma shifa sai ce abi yadda yake kiran shi a cikin gida haka yake kiran shi a cikin jama'a domin mai a al'adarsu wannan ita ce girmamawar karanta alkur'ani da haka alkur'ani ya zo annabi ibrahim duk da girman shi amma da yake magana da mahaifin shi yake cewa ya abati ya abati jama'a kun fahimci wannan da kyau saboda haka sai ka sanya ake mu'amala tare da kaza to irin waɗannan littafan a makarantar nan muna nan tare da su birjik ya ake mu'amala tare da mutane ya ake mu'amala tare da malamai ya ake mu'amala tare da ɗalibai ya ake mu'amala tare da masu mulki shine ran nan nake faɗi muna karatu sarki ne ka je fada in an je fada waɗannan irin kalmomi ake yi wani irin zama ake a fada ya ake yi da hannu ma an tashi zuwa fada wace irin riga ake sawa duka sai an koya maka wannan a hula in za a tafi fada wani irin rawani ake yin za a je fada saboda kana so ne ka je ka samu karbuwa domin abin da ka zo da shi ya karbu to duk sai ka koyi wannan ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu bismillahir rahmanir rahim bayan tazara da aka sha ana ta sharhin hadisin sura insha Allah ta'ala za mu dawo cikin ainihin karatun littafi an fahimta jama'a ya ce sun maƙala ko wa sanadkur usulat sunna wa ma warada min al-ikhtilaf fiha na'taqidu fi ma khalafana fihi haka ne ahal haka ne bima khalafana fihi ahlul zayd wa ma na fihi ashabul hadisi min al musbita insha Allah kar ku manta ibnu taymiya ne aka rubuto mishi tambaya akan yayi sharhin ayoyi da hadisan da ke magana sifa Allah sannan ya biyo baya da maganganun malamai game da waɗannan ayoyi da hadisai har yanzu kusan karatu goma kenan kofi har yanzu yana kwararo mana maganu ne daga wani malami mai suna malam abdullahi ibnu khafif ina fata an gane ko abu abdullahi ibnu khafif muhammad ibnu khafif abu abdullahi ko yace sun maƙala ibnu taimiyya yace sannan sai shi malam khafif yace wa kuri usula sunnah wallahi daga nan za ku gane lokacin da su dan fodiyo suka dawo kan da awa suna irin wannan suke mafiyancin littafan dan fodiyo irin haka ne yanzu wannan littafin bincike keke da keke ya nuna cewa ɗaya bisa uku na littafin gaba ɗayan shi ibnu taymiya ya gina akan wannan malamin ne maganganun wannan muhammad ibnu khafif ne littattafan dan fodiyo da yawa dan fodiyo yana jingina su ne a jikin wasu littattafai sai ya ciro wani babi a cikin ihya ulumuddin ko daga wani malami sai ci gaba da sharhin shi shine sai kuma sai sa wa nashi littafin suna kaza wannan shi yake nuna nagartar maganar malami da kuma adalcin malami ba gwanin ba ce ka shiga cikin wannan littafi fiqhu ta'amuli ma'an nasi ka ɗauko wani babi da zaka zo kai wa'azi da shi wa'azi ya wa'azi ya daɗi sai ka ga baki kai shiru ka nuna cewa kai ka shirya sai ka ce wa'azin da za mu yi insha a kan kaza kuma na jingina wannan wa'azi ne a jikin littafi kaza ko kuma in ka gama sai ka ce to jama'a don neman ƙarin bayani a koma cikin littafi kaza domin mafi yawancin wannan laccar tana nan ciki wannan bai rage daraja ka ba amma wai shi so yake ya nuna cewa in sha'in kan shi ne in insha'in kanka ne ka yi mana duniyar ilimi yanzu sai ta karyata ka ka je ka ɗibo abubuwa daga wani ka zo ka danganta a kanka kwana biyu wani ya zo ya gani sai ya ce ashe ma anan ya ɗibo duk ma ashe boge ne shi yasa aka ce yana daga cikin albarka ilimi shine reference albarka ilimi shine reference ka rinka cewa a duba wuri kaza a duba wuri kaza shine albarka ilimi sun maƙala malam ya ce wa kuru usulas sunna sannan kuma za mu ambaci ƙa'idoji na sunna wa ma warada min al-ikhtilaf fi ma da kuma irin saɓanin da ya zo dangane da waɗannan ƙa'idoji na sunna dan abubuwan da muke ƙudurcewa shi ma khalafana fihi ahli zaigh wanda yake karkatattu suka saɓa mana wato a cikin wannan littafi za mu ambaci wasu aƙidoji na sunna da kuma irin saɓanin da aka yi game da waɗannan aƙidojin mu da muka ƙudurce su za kuma mu ambaci irin yadda wasu suka saba mana waɗanda suke karkatattu ne wa ma wafaqana fi da ashabul hadith da kuma abin da malaman hadisi suka dace da mu nal musbita na daga malamai waɗanda suke tabbatar da abin da ya tabbata daga Allah shine duk abin da ya zo daga Allah ko daga annabi sai su tabbatar da shi insha Allah ta'ala in Allah maɗaukakin sarki ya so za mu ambaci haka ثم ذكر الخلاف في الإمامة كاغنين ابن تيمية yana takaito maka littafin ne yanzu kenan daga cikin abubuwan da malam abdullahi muhammad khafif ya faɗi a littafin shi ya faɗi aƙidojin malaman ahadus sunna waɗanda shi ya ƙudurce da kuma inda aka samu saɓani tsakanin shi da wasu 'yan bid'a karkatattu da kuma inda aka samu malaman hadisi suka dace da shi akai sannan kuma sai ambaci mas'ala dangane da al'imama to duk sanda kake karatu cikin aqida in aka ce al-imama ya sha bamban dan kana karatu a fiqh in aka ce imama imama a fiqh tana nufin limancin sallah imama a cikin aqida tana nufin khilafa ta abubakar shin ka yadda abubakar shine shugaban musulmi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama sai a ce ta'al na haula mas'alatul imama zo mu tattauna game da mas'ala ta imama yace summa zakaral khilafa fil imama sannan sai ya ambaci sabani da aka yi dangane da shugabanci wahtajja alaiha kuma ya ainihin wato kawo hujjoji akan wannan shugabanci na abubakar wa zakara ittifaqal muhajirin wal ansar ala taqdim siddiq radiyallahu anhu ya ambaci haduwar da muhajirai da ansarawa suka yi akan gabatar da abubakar ne siddiq wa annahu afdalul umma kuma suka haɗu akan cewa abubakar shi ne mafificin al'umma a bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a sha ƙasa malar sai yake cewa hadha khilafu ma alaihi jumhuru shi'a amma fa wannan shine sabanin abin da mafi yawancin yan shi'a suke akai haisu za'amu a inda suka riya annal imama ba'da Nabi, sallallahu alaihi wa alihi sallama huwa ali ibn abi talib suka ce shugaba a bayan annabi shine ali dan abi talib bin tasrih minhu sallallahu alaihi wasallam suka ce suna da nasi karara kuma annabi ya fito karara ya faɗi cewa aliyu ne wa qalu suka ce innahu amrun bis sam'i wa ta'ati lahu umarni ne da annabi sallallahu innahu amara bis sam'i wa ta'ati lahu cewa annabi ya ba da umarnin a saurari aliyu kuma a yi mishi fa'a haka 'yan shi'a suka faɗi ahli sunna su kuma baki ɗaya suka ce a'a abubakar shine khalifa to abubakar shine khalifa da yaya ya zama khalifa wasu ahli suna suka ce da nafsi wasu suka ce da ishara wasu kuma suka ce da haɗuwar muhajirai da ansarawa maganganu biyu za ka haɗe a wuri ɗaya sannan ka dace magana ta farko ita ce khalifancin abubakar da ishara ne sannan da haɗuwar muhajirai da ansar annabi ya yi isharori da yawa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama karanta sharhul aqidatu tahawiyya karanta ainihin sharhin aqida ta risala ta al-sheikh hajj al-amin akwai isharori sannan sai ne sai kuma muhajirai da ansarawa suka haɗu akan waye zai zama shugabansu domin musulunci yana da wata ƙa'ida wadda mutane ba su gane ta ba wannan ƙa'ida ita ce dangane da khilafa ta musulunci ta sha bamban da shugabancin wani abu na mallaka shugabanci na musulunci idan shugaba ya zo rasuwa ya ce idan na mutuwa na ne shugabanku kuma ban yadda ku saba mini ba sai a bar shi ya mutu idan ya mutu idan suka ga abin da ya zaɓa musu shi ya dace da su shikenan sai su tsayu a kai in suka ga bai dace da su ba shikenan sai su zaɓa wa kansu wanda ya dace da su abin da ya faru kenan a zaben sarauta ya tsunnufe wanda ke kan kujera a yanzu marigayin da zai rasu sai ya ce ga wanda yake so sai suka yi mai biyayya suka ja baki yana rasuwa sai su kingmakers suka ga waya dace da su shine suka zaɓi in nufi na yanzu na kawo mana misali ne wannan abin da aka yi ba cin amanar sarki ne da ta gabata ba domin shugabancin jama'a ne amma idan mutum ne a mallakar shi to anan yana da ikon ya ce in na mutuwa na nan shugaba to wannan mallakar shi ce ba wanda yake da tasarrufi a kai shi yasa ku karanta fiƙin sunna babin waƙafi a lokacin da sayyidina umar allah ya ƙara mishi yarda yayi wata wasiya wadda ya waƙafi a sai ya ce in wani abu ya same ni yana nufin mutuwa sai ya ce hafsa sai ta ainihin kula da wannan wakafin, bayan hafsa kuma a cikin 'ya'yanta sai a samu wanne ya fi hankali yanzu aisha ba ta da ta cewa kaf a cikin wannan abin don haka aisha da umar zai mutu ba, ba aisha ba afwan abdullahi dan umar da umar zai kwanta ya mutu sai abdullahi dan umar ya ce to ai wannan wakafin dukiyar ubanmu ce sai ta ce a'a ai yayi wasiya zuwa gare ni to abubuwan nan guda biyu akwai lacca da na shirya wadda nake fatan in yi mana don na lura ahlus sunna ba su san su ba waqafi da wasiya kun san malaman salaf har wasiya suke yi da 'ya'ya idan mutum ya zo wasiya yana da ɗa sai ce wani e eh, na yi maka wasiya da wani to wannan wasiyar da ya akan wannan yaron ku da kai da shi uban ba ku da bambanci a wajen tasarrufi da ɗan da uban zai kwanta ya mutu sai uwar sai ta je ta kai kotu ta ce ita ba ta yadda wane ya zauna a hannun wane ba ba ta da hujja a musulunci sai a ce ai uban wasu yayi shi ne bahaushe shi ya tashi sai ce na baka amana ita ɗin ce dai wasiya kenan ko kun fahimta wallahi jahilci yana damun mu anan ina nufin mu ahalin sunna tukuna yasa wajibi ne jama'a wallahi ahalin sunna su kwantar da hankalinsu a yi karatu wa'azin ƙasa da wa'azin mako wallahi tallahi ba su isar mana ba ko kaɗan waɗannan wa'azozi ne Allah ya saka da alheri da ake faɗakar da musulmi a isar da saƙo ga waɗanda ake so a isar na siyasa addini ko wata manufa ta addini amma hakika duk a gama wannan wa'azin ƙasa nss ta gama wannan ivc wane ne vocational training course ko wane ne duk a gama sai da an buɗe littafi an karanta an yi sharhi an fassara an fahimta sannan sai an koyi ilmul'ala. ala lughal arabiya a bata muhimmanci ilmomin qur'ani da hadisi da fiqh a basu muhimmanci ilmomin tarihi sannan aka yi ilimi amma wallahi ba haka ba ku? za ku gama ɓata lokacin ku bayan lokaci kun zama tsofaffi kuna da'awar kun yi karatu idan Allah ya kawo waɗanda da gaske suka yi karatun sai ku zo ku fara gaba da su saboda hakikarin abin da ya faru shine su suke da ilimi ko kuma kuna da nazariya to ilimi kuma shine ilmul ala ilimin da zaka gini da shi jama'a kun fahimce ni da kyau to suna daga cikin matsaloli waɗanda ahalin sunna a jimillance fa ahalin sunna suna buƙatar a karantar da su fikihu ne fikihu ingantacce ba wai risala ko ahalari ko ishmawi kawai a karanta wa mutane ba yanzu jiya na sauraron wani a rediyo yana karatu a cikin fikihu a babin hajji sai na magana cewa an so ka tafi wannan wuri a ƙafa. saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma a kafa ya tafi da da ya gama karanta wannan sai ce gaskiya ne sai a dubi illar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi a kafa ko lokacin na'am sai a dubi yanzu wani hali ne yanayin yake domin lokacin aikin hajji ne ya kusanto nan da kwanaki za a fara tashi shi yasa ake sa wannan karatuttukan to yanzu alhajin da ya ɗauki wannan fatawar in ya tafi a yanzu to zai samu kanshi ƙarshen ta ya ɓata ko kuma wanda zai sake dawowa ainihin wurin aikin hajjin ba sai bayan kwana da kwanaki so akwai abubuwan da dole ne kenan muna buƙatar ana karanta wa mutane a rinka tsaya ana duban yaya al'amari yake me zai biyo baya wuri kaza yaya kaza yake me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kaza shine duban illa duban illa kuma ba dan alalatar da abin ba sai dan gane wani dalili ne ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama kaza kamar yana cewa waqaftu ha huna wa arafatu kulluha mawqif ni na tsaya anan, to amma arafa durin tsayawa ne to shikenan sai kowa ya ce sai ya je ya tsaya a wannan wurin menene zai biyo baya wurin zai ɗauke mutane ba zai ɗauke mutane ba sai a ce tun ya ce arafa dukkan ta wurin tsayawa ne sai kwadaitar da mutane ko ina za su iya tsaya so wato abin da nake so in ce muku a nan in Allah ya sa kun fahimce ni da kyau shine ne dole ne ahlus sunna da su dawo gaba ɗayan babuka na fiqh ana dawo bukata a dawo a dube su ne a bisa hasken yanzu ya ake ciki yanzu sauye-sauye da yawa sun faru a cikin me kasuwanci sauye-sauye da yawa sun faru a cikin mu'amalolin mutane sai ka zo kana karanta mutane risala ita risala fatawa ce to ita kuma fatawa kamar wacce magana ce da ni sarki ne ya zo mutuwa sai ce ina mutuwa na za ku sa sai ce mushi to don fatawa ce yana mutuwa sai su dubi me ya dace duk wata fatawa da aka baka za ka yi aiki da ita ne in ta dace in bata dace ba fa sai ka ɗauki wadda ta dace a lokacin da kuma yanayin wurin na fatan jama'a sun gane to malam yake cewa sai a duba ainihin wato littafin ilamul wara bi alamin huda na ainihin wato <clears throat> at-tabrasi shafi na 162 da kuma al-ghaiba na nu'mani a shafi na 35 zuwa da shida sai a shafi fi sharh usulul kafi na abdul husain al-mudhfir kaji wani mushriki sunan shi kenan abdul husain tsabar mushriki ne wannan arni malam ya yace wanzur zurfin rabbi alaihim in kuma kana son ka ga rabbi akan haka sai ka duba min minhajus sunna na ibnu taymiya mujalladi na 1 shafi na 486 zuwa 532 war raddi ala rafida da kuma rabbi ala rafida min maqdisi na malam ainihin ibnu qudama al maqdisi shafi na 72 da kuma littafin al fisal na ibnu hazm mujalladi na 4 shafi na 176 zuwa 179 da muktasar tuhfa al isna ashariya shafi na 123 zuwa 138 da kuma aqidatu salaf lissabuni malam saboni na da imamu saboni ba malam saboni na yanzu ba shafi na 86 zuwa 87 zuwa da tara da kuma sharhu tahawiya a juz'i na biyu shafi na 698 eh, zuwa 710 yace wa qad ashara al-maqdisi fi kitabihi ar-radd ala ar-rafida makadisi a cikin littafin shi raddu an rafida ya nuni a shafi na 382 zuwa 383 ila qauli abi abdullahi bin khafifin haza ya yi nuni zuwa ga wannan magana ta abdullahi dan khafif ina fata an gane wato a zahiri littafin abdullahi dan khafif din a wancan zamanin littafin ya yaɗu a hannun malamai kenan domin makadis din nan malamin ibnu taymiya ne an fahimta ga ibn taymiya ma ya ɗibo amma yanzu an nemi littafin nema an rasa ana ta neman ina za a same shi to kun ji bayan da ya ambaci mas'ala ta ainihin wato imama kun ga in ka fahimta a dunkule na faɗa maka ne aƙidojin ahlus sunna na fata an gane sun maƙala sannan sai ya ce wa kana ikhtilafu fi khalqi al-af'al da kuma kasantuwar saɓani da aka game da halitta ayyuka shin ayyukan da bayi ke aikatawa Allah ne ya halicci ayyukan bayan ya halicci bayi ko ka su bayin ne su kuma suka halicci ayyukan hal hiya muqaddara amma shin haka Allah ya tsaro su ko ba haka Allah ya tsaro su ba bayi ne suka zo suka yi ta kirkiro su ina son ku gane wannan mas'ala tana da girma a babin aqida fa misali yanzu sai mutum ya je ya sha giya shan giya mugun aiki ne ko ba mugun aiki ba to wannan shan giyar da ya dama Allah ya san cewa zai sha giya kuma yadda Allah ya halicce shi haka ya halicce shi da shan giya ko ku Allah ya halicce shi ne don yi musulunci daga baya ya bijire ya je yana shan giya to nan ne kuma sai matsalar mashi'a da muhabba sai ta taso shin Allah maɗaukakin sarki yana son mutum ya yi alheri kuma baya son mutum ya yi sharri to sai ka ce Allah na son alheri baya son sharri to Allah yana nufin sharri ya faru sai dai baya son shi aƙida ahlus sunna kenan ya nufi ya faru shi ne a cikin sanin shi da ƙaddarar shi da tsarawar shi sharri yake faruwa don haka ya nufi haka ya faru sai dai baya son shi kamar yadda za ka nufi ban ɗaki don kashi me kake nufi kashi amma ɗin kuma ba ka son kashi ko kun fahimta jama'a to haka Allah maɗaukakin sarki cikin nufin shi wato cikin iradar shi da ƙudurar shi ya halicci fir'auna amma ba ya son fir'auna to sai a dawo mecece hikimar kudura Allah da irada Allah sai a ce domin abin da Allah yake so ya bayyana misali so da dama ba ka gane wannan wutan lantarki ni'ima ce musamman ana zafi da duhu sai an ɗauke ta to ɗan kyautan zai ja hankalinka zuwa ga muhimmancin gane darajar wutar in akwai ta saboda haka samuwar fir'auna ƙaddara ce ta Allah kuma haka Allah ya nufa wannan ita ce aƙida ahlus sunna aƙidar miyagun ƙadariya kuwa sai su ce sam Allah maɗaukakin sarki bai nufi fir'auna ya faru ba yanayi ne kawai ya faru wanda yake ma'anar maganar su yanayi ne ya faru wanda ya fi ƙarfin ƙaddara Allah ya fi ƙarfin tsarin Allah sai an ka karanta sharhin sahihu muslim na al-imam nawawi akan sharhin hadisin abdullahi dan umar da ya rawaito daga mahaifin shi eh, wannan da yake magana ainihin wa tu'mina bil qadr khairihi wa sharrihi da zo sai da ya tattauna wannan qadariya nau'i biyu ne nau'in farko su ne waɗanda suke cewa Allah bai san me za a yi gobe ba bai san me za a yi anjima ba bai san me za a yi jibi ba bai san menene zai faru ba innal amra ulufun al'amarin yana nan sai sai ya faru shi ma Allah yake sani kamar yanzu mun fita nan ba mu san me zai faru ba sai mun fita abin ya faru ba mu sani ko sai su ma suke cewa haka Allah yake to mas'ala ce da aka yi saɓani tsakanin ahalin sunna da ƙadariya da kuma jabariya su ma kuma wasu fitararru ne yau duk za mu ji su malam yake cewa kala sai shi malam ibn khafi yake cewa wa qauluna fiha maganar da muke faɗi fiha game da ita ƙaddara ɗin cewa muke anna af'alal ibad muqaddara ayyukan da bayi ke aikatawa tsararru ne Allah ne ya tsara su ma'aluma kuma sanannu ne wa zakara isbatal qadr sannan ya ambaci tabbatar da kaddara cewa mu ahli sunna mun yadda da kaddara a sha ƙasa malam ya ce wa fi hadha raddun alal qadariyya waɗannan maganganun nashi raddi ne ga qadariyya ba qadiriyya ba qadariyya kenan na biyu me yasa ake ce musu qadariyya ana ce musu qadariyya ne saboda musun kaddara don karka ɗauka wannan ya saba wannan khilaful qiyas ne abin da qiyasi yake shine mutumin da ke kore abu ba a danganta shi gare shi to amma sunan suna korewa ne sai aka danganta su zuwa ga abu don a zahirin aka ce kadariya abin da ake nufi masu tabbatar da kaddara to amma abin da ake nufi kuma alal aks masu musun kaddara alqa'ili ne waɗanda ke cewa innal abda mustaqillun bi amalihi bawa shi ya kaɗaitu da aikin shi wa ya khaliqu fi'ila nafsihi shi yake halittar ayyukan kanshi kun ji fa halitta don haka suna tabbatar da cewa akwai wani mahalicci kenan bayan Allah wa lillahi fihi iradatun Allah ba shi da wani nufi a cikin ayyukan bayi wala khalqun Allah ba shi da wata halitta wala mashi'a kuma Allah ba shi da wani so ba shi da wani ra'ayi a kai fa ankaru umumal mashi'a Don haka a dunkule sai suka ce duk wani so na Allah Allah ya so ka ya faru Allah bai so ba sai suka ce a babu wannan wal khalq haka halitta wa ha'ula'i humul mu'tazila wa man wafaqahum waɗannan su ne mu'tazilawa da waɗanda suka dace da su to ku natsu ji aqidar a yanzu a duniya kamar yadda Imam Nawawi ya faɗi a wannan sharhin Sahih Muslim ya ce tun lokacin waɗannan masu iya yin fito na fito da wannan maganar sun ƙare to amma sai kuma aƙidar sai take bayyana a cikin wa a cikin mu'tazilawa so ina son ku gane duk wata muguwa aƙida da sahabbai suka fama da wasu bindikai a kanta ku sani ba a ta mutu ba wasu za su zo su yi republishing ɗinta su gyara ta sai su fito da ita da wasu kalmomi da wasu haruffa in ka karanta sai ka ga duk ma'anar da yake misali mutum ne ya ce isa ɗan Allah ne sai wani ya dawo ya ce to shi ya daina faɗin haka amma dai Allah yana da ɗa Allah yana da ƙarshe sai ka ga maganar cewa Allah na da ɗata fi muni fiye da isa ɗan Allah ne saboda nan ya ƙayyada ɗan ga isa ne kawai nan ku cewa yana da ɗa abu ɗa ne ko kuma ya ce waladan lahu ya ce Allah ya taɓa haihuwa saboda haka waɗannan mutane ƙadariya su ne a su ta bayyana yanzu a cikin mu'tazila to duk wani malami na ɗariƙa a Najeriya nan da kuke gani in dai malami ne na ɗariƙa ba waɗanda kawai ku kuke laƙawa ka ce mishi ɗan ɗariƙa ba dan bai zo masallacin ka yayi sallah ba in dai ɗan ɗariƙa ne To yana da wannan aƙida ta mu'tazilanci in bai haɗu da wannan ba za ka ji shi da wannan ba wai sai lallai wannan da muke magana ta kaddara ba a sai ka samu aƙidojin mu'tazila sai ka samu akwai a tattare da shi na fata an gane wa qabala haula ta'ifatun sai kuma aka samu wata kungiyar daban ita kuma sai ta muƙabalanci waɗannan waɗannan da ke cewa ba ƙaddara sai wasu kuma suka ce akwai ƙaddara kuma komai ma ƙaddara ne don haka ɗan adam bai da laifin shan giya ko zina ko shirka komai saboda ƙaddara ne daga Allah ne ya iya kun ji wasu 'yan takifan su kuma fajjafau su kuma suka yi jafa'i suka yi kekashewar zuciya wagalau suka ƙetare iyaka fi isbatul qadar wajen tabbatar da qaddara hatta ja'alul abda majburan ala fi'l ha sai suka ce to ai bawa tursasa shi ake akan aikin da yake yi a shar da ya buɗe baki yayi to yayi iya tursasa shi akai ce to adamu na zaune matsala ta zo ta faru da iblis Allah ya turo su so da Allah ya kashe iblis da sai ɗan adam ya zauna lafiya saboda haka ko ɗan adam ya yi ashar ko ya sha giya ko ya yi wani laifi ƙarshe dai abin na komawa ne zuwa ga Allah to ko tun da Allah ne ya sa shi dan me za a zarge shi walaysa lahu ikhtiyarun albatta suke cewa ai bai da zabi har abada ko kaɗan bai da zabi duk abin da ya iya bal huwa karrishati fi mahabbir rih kamar gashin kaza ne ko gashin wani abu a guguwa da ta taso ya yi iya da kanshi wannan gashi ba sai inda ta kada shi ba wa ka harakatil ala fi yadi man yuharrikuha ko kuma kamar na'ura ce a hannun wanda ke kada ta yaya na'urar ta iya mota ce direba ya buga ya Abuja da ita ta isa ta ce Kano ba a je yau hadha mazhabul jahamiya. wannan kuma shine mazhabin jahamawa wa man tabi'ahum min al-asha'ira da waɗanda suke bin su daga cikin ash'ariya fi mas'alatil kasab game da mas'alar kasabi karanta iba'atu dijinna ko ibrahimun laqani jawharatul kamal eh, jawharatul tauhidi mas'alatul kasab shine aikin da bawa yake aikatawa sai ga sun ce to bawa shi yake aikata aikin amma Allah ne yake hore mishi ya aikata to tunda Allah ne yake hore mishi in ya aikata mummuna a kyakkyawa sai Allah ya bashi lada in ya aikata mummuna fa in sai Allah ba zai kama shi ba saboda ya iya da kanshi Allah ne yake kada shi kamar yadda yake kada gashi da ke yawo akan iska wannan aƙidar ita ma kusan duk inda ka samu sufi ɗan ɗariƙa yana da ita don haka sam za ka ji a cikin wa'azozinsu ba su damu da magana kafircin wane zai kai shi zuwa ga wuta kullum abin da suke nunawa falalar imanin shi amma ba sa tsoratar da shi game da kafircin shi ko a shi ko shirka shi ko wani laifi na shi don haka ka ga kamar yadda su fafuroma za ka je ka yi laifi sai ka taho coci akwai wani ruwan aka yafe maka in aka yayyafa maka shikenan an yafe maka kenan sai ka fita kuma ka sake yin fa sai ka sake dawa ka zo ka ninda a gaban coci ko da cocin kai kadai ne haka abin yake har yanzu sai mutum ya je yozina yozina sai da sai zo ya durkusa sai fasto ya zo sai ya ce wa fasto ya yi laifi ne sai a ɗauko ruwan sai a yayyafa mishi sai a ce forgiven forgiven sai tashi sai hallelujah shi kenan sai a mishi haka sai sake zuwa yau da la'asar sai sake dawa ya zo sai a sake a ya min shi kenan ko so nawa ba a yi shi ne ba matsala ko so nawa ne haka muka yi da wani ya ji yau yarinya ciki an zo an ce to shi kenan an ja kunnen shi kaza kaza to an yi mishi wannan watsa ruwan ya tuba aka sake ya sake to da ya zo ta uku shi kenan sai pastor ya ce to abin da za a yi yanzu ka je in an ga zaman ka da ita tukunan kun haihu zuwa ‘ya'ya uku to sai ka dawo ka tuba sai a zo a yi aure har yanzu a haka ake ana jiran sai an kai ‘ya'ya uku tukuna sannan ya zo a yi wafa mai ruwan ya tuba kuma sai a aure kuma wannan fatawa ce daga coci to shine sai malam yace wa sunniya hadha al-madhhab bi madhhab al-jabariyya an ambaci an kira wannan mazhabin da jabariya ne li annahum yaquluna inna majburuna ala af'alina mu fatirsa samu ake akan ayyukanmu ina fata an gane malam yace wa idza kana haula qad istadallu bin nusus allati tuthbitu al-fi'la wal mashi'a lillah ka qawlihi idan ya zama waɗancan irin mutane suna kafa hujja da nassoshin qur'ani waɗanda suke tabbatar da duk wani aiki da duk wani nufi na Allah ne ka qawlihi kamar yadda Allah yake cewa wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama kun ji irin hujjojinsu ai san da kai jifa ba kai kai jifa ba Allah ne yayi amma a hakika a ganin mutane waye yayi jifa annabi ne ya jifa annabi ne ya harbi amma sai gashi Allah ya ce kuma Allah ne yayi sai suka ce to kun gani ashe dan adam ko da shi ya aikata ƙarshe wane ne yayi Allah ne yayi wa da kuma cewar Allah in tusibhum hasanatun yaquluna hadhihi min indillah idan alheri ya same su ce wannan daga Allah ne wa in tusibhum sayyi'a yaquluna hadhihi min indik ha yaqulu hadhihi min indik idan wani sharri ya same su ce wannan daga wurinka ne sai Allah ya ce kul kullum min indillah kace musu ai duk daga Allah ne kun ji irin hujjojin ai duk daga Allah ne sai da haka duk abin da mutum ya aikata daga Allah ne in sharri ya same su ce kai ka ja in alheri ya same su sai ce daga wurin Allah ne to eh, menene sai ku duba sai cewar da Allah yake kul kullum min indillahi shine hujja a wurin su da sharrin da alherin duk daga Allah ne to sai jabariya sai ce kun ga waɗannan ayoyin suna tabbatar da cewa komai daga wurin Allah ne wa qawlu da kuma inda Allah yake cewa wa mata sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ba abinda da za ku so sai abin da Allah ya so ubangijin halittu ko kun fahimta jama'a waɗannan na daga cikin hujjojinsu fa na cewar ne na cewa duk abin da ɗan adam ya aikata da shan giya da zikiri da tauhidi da shirka duk daga wurin Allah ne to in ka yarda daga wurin Allah ne to sai ce bai cancanci zargi ba bai cancanci ukuba ba wannan ita ce aqidar su ibn al-arabi eh, su ibn arabi wanda in Allah ya so karatu na gaba da zamu zo zan zo in karanto mana nassoshin waɗannan irin maganganu nashi zo in tattauna mana su ba don kuma ba saboda mu tsaya mu fahimci waɗannan irin maganganun don waɗannan irin maganganun jahilci na sunna ya sa wasu ahalus sunna a Najeriya ana samun su da ɗayan waɗannan aƙidoji na ƙadariya ko na jabariya mutum ya yi musu duk wani abu cewa ba wani kai ne ka ja A'a, akwai abin da dan adam yake jawo kai shi akwai abin da Allah yake kaddara mishi amma kuma duk yana cikin abin da tuntuni Allah ya tsaro reza ce ga ta nan sabuwa sai ka ɗauka sai aka ce ajiye ta katta yanke hannunka sai ka ce a ba komai sai aka ga irin yadda kake yi sai ku shaf sai ta yanke hannunka in da baka sani ba an gargade ka to yanzu ba za ka ce to ai wannan daga Allah bane sai a ce eh Allah ya kaddara dama fil azal amma kuma wannan jinayar wannan laifin kana da shi inda wani kaiwa sai an ci taraka to amma su abin da suke kokari ihdarul hudud